ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد حقيقه mun ba annabi dawo da annabta da mulki daga wurinmu kuma muka ce wa duwatsu ya ko duwatsu ku yi tasbihi tare da annabi dawo haka ma muka ce wa tsuntsaye kuma muka mayar masa da ƙarfi abu mai laushi don ya sana'anta abin da ya ga dama na kayan amfani.